الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وله فصل wannan fasli kenan fi kuma ziyarati kabri ko cikin hukuncin ziyarar kabarin shi sallallahu alaihi wasallam kun ya san na shaga ko irin wannan idan aka ce sallallahu alaihi wasallam bayan an ambaci lamiri wanda ya shafi annabi Muhammad to wannan sallallahu alaihi wasallam yana a matsayin barili Allah daidai yake da kace fasulun fi hukumi ziyarati sallallahu alaihi wasallam misali wannan sallallahu alaihi wasallam badani ne daga wannan hidima sai ka ce malabi an gani ko wa fadilati da bayanin martabar manzara wanda ya zarci annabi muhammadu wa sallama alaihi ya kuma gaishe shi kai wa fa yusallam wa fa yusallam da ma yadda wanda ya je gurin annabi muhammad zai gaishe shi wai da yadda wanda ya je gurin annabi zai yi addu'a ka sa akwai gurare a ka'idar rayuwa ta musulunci in ka yi addu'a to allah ba ya jefar da addu'a ka ka ga buhari a gurin dawafi da wajejen da ake cewa mizabu rahamati yana nan indararon ka'aba da safa da marwa da sauran waɗannan mashari, to da inda annabi ke, ka gane a gurare ne. sai kuma wata tara ta karatu irin wannan da kake gani ka ga yanzu wannan karatun ka ga za mu yi shi da aljanu kwaran gaske za mu yi shi da mala'iku sannan tunda muna da kyakkyawan manufa akan wanda muke so mu faɗi tarihin shi shi ko Allah zai bude mana kofar rahama shi yasa an kuka lura in mun gama din da muke addu'a mu tawassuli da salati da fata da maka kar kuma mutum ya ga mun yi addu'a mun shekara in mutum na cikin matsala bai gaya fita ba ko wadata da yake sai ya samu to bai samu ba inna Allah la yas'alul bisi jal ahadin Allah baya gaugawa ya baka dan ka kosa kullu shay'in inda hu bi miqdar Allah na tsara abubuwan shi da ya ga dama ne daga cikin ƙarin bayanin da zama ku akwai addu'a da za ka yi kai ga zatin abin da ka sa shi kake son ka samu to wallahu ya alamu wa ƙaramin misalin da nakan baku shi ne ka ga matar da kake so kuma ta yi maka kai ta haƙƙilon sai ka aure ta kai a gurinka ai daidai shi ne a baka ita ko to Allah ya sa ba za ta yi mutanen kirki ba kowa za ta haifi lahiyu to kai kuma lahiyu Allah ke sai baka shin da Allah ka san abin da za ta haifa ko kuma ita ba ta kirki ba ce ba kai ne ke ganin ta ta kirki a fuska kan amma gurin Allah ita ba ta kirki ba ce a'a shi kuma na sai ya baka ta kirki shin don Allah don annabi abin da ya zaba zai baka ko abin da ka zaba to amma kai baka sani ba to haka na abin nan ma da kake nema Allah na iya canza maka fiye da shi ko kuma ya gafarta maka zunubanka ko ya kara maka matsayi in ka shiga lahira Allah ka taimake mu wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam to ziyara annabi Muhammadu sunnatun suna ce min sunnatul muslimin wato daga sunno na musulmi wai hanya ce daga hanyoyin da musulmi ke bi ashe kaga in an ce ga wannan hanya hanya gidanku ce shi ya kamata ka fadare mata to saboda ka ziyarta annabi muhammad hanya ce daga cikin ayoyin musulmi kuma mujma'un ala ay eh, mujma'un ala farilatiha an yi ijma'i akan tana da daraja ta daban ko farilatiha sannan daraja wato daraja ce mura muragabin fiya wadda ake kwaitawa a cikinta wato daraja ce wadda ake son kowa ya jawo hankalin wanda bai fahimta bai fahimta dasan likali abu aliyin hadasana abu farali bin khairuna bayan akwai sun wanda su ya kowa masallaci na'am ban da lokaci da aka ziyarci annabi ta mm. sai ya masallacin annabi ba a ziyartar kabarin annabi aka suke ta faɗakarwa amma daga baya duk arziki ƙarfin su yanzu sun yawanci sun rabu ma aka ma madina kenan wani lokaci yaran mu na najeriya na bayan yin jami'an ta mm. sun kai da kiyar dinga musu jagorar sun cewa to da ku je da niyyar ziyartar masallacin annabi ba kabarin annabi ba inda ku shiga ziyara to ka san me shi kawo waka? rena na gaba Buku ku tambaya abin da nake na gaba kun ga wannan daga ciki yana daga cikin matsalar da muke fama da mutane zan nan zo muku da yar kisa kaɗan ba ita ce ba amma shimfiɗa ce akan abin da zan abin nan wancan guri na ba na fidda masallaci ba mutanen anguwar sai suka zo kwanan nan sai suna neman izini shin ina nufin wannan guri sai ni ne zan yi gina koko ko wani ke da ikon ya sa wani abu ya sa da ce musu ai duk ginin da aka ce na Allah ne in ne da gaske na Allah ne to dole wanda ya fara ginin nan ya janye hannu da ce musu da ina da abin gamawa da na gama to ban da kuɗi to saboda ka ni ban da wata mushkila duk wanda ke iya gama ginin nan ya gama suka ce to ko ba za su gama ba za su fara sallah ciki fa na ce abin da ake so kenan ka gane to ina da almajiri a kusa can to dan izala ne sai na sa ka kira shi rannan sai zo da gaya mashi fa na ce to ga abin da ake ciki amma na ce su neme ka amma ka sani ba ni da matsala su yi mutane biyu ce mashi da 'yan faila da ƙananan 'yan izalan na ce mashi babu dalilin da za a zo a masallaci a ƙin ibada da Allah ke so a zauna ana wani abun da rai ke so ce ni ba zan goyi bayan wannan ba haka nan ko ba wannan izala da zai zo da ɗan ɗagaggen wannan shaka da ƙwayoyin gemun shi da dalilin shi bai biya ba. zai ta zagin mutane ta zagin makwabta wai wai da sunan da'awa na ce mishi wallahi ba zan yi da wani abin da nake so a yi karatu a yi sallah cikin masallaci duk abin da ba waɗannan ba ni dai bai da su to wannan shimfiɗa ce nake son kawo muku rena na gaba masu ɗan wannan karatun sai su ɗauka alarama wai su ne malaman yanzu fatawar irin waɗannan da suka gabatu to ba ita ce fatawa yanzu alarama ma ka duba wannan littafi biyan shi da ka aka rubuta shi ba yana buɗe shafi na littafin kaza littafin kaza ne ba abinda ke kan shi ne yake rubuta malam tinubu don allah ka duba gudu yanzu ko sunan layuka ko garuruwa ko sunan mutane ya cika littafin nan da shi don Allah na annabi ya isa mutum ko bai isa mutum ba to ka ba hadisi ɗaya sai baka isnadin mutum goma sha yanzu wannan da muke yi kaga gashi bari mu taba shi kaji hadasan alƙali abu aliyin kaga ɗaya hadasan abu lafalalimin da khairuna an samu nawa ƙala hadasan alhassanin mun jafarin an samu nawa kala hadasna abul hasan an samu na ali ibn umar ad-dar ne kala hadasna al-qali al-muhammili an samu na kala hadasna muhammad ibn abdur abdurrazzaqi an samu na kala hadasna musa ibn hilalan an a ubaidillahi ibn amr ko an samu na an nafi'in Mhm. a nemin umara to allahu anu ma kala to kala rasul eh, to kala nabi sallallahu alaihi yanzu dukkan mu nan wani da ya tafi gida aka ce ya maimaita waɗanda aka na hadis nan da su kala an wani an wani wallahi babu mai yawa to kadi batun da muka fara fa littafin nan yanzu kun ga dai a nan takaice dai yanzu ka ga gashi mutum tara kuma kowa da dangane shi akan hadisi ɗaya don kana yi karya don kai kuskure sai wanda yanzu bai iya komai ba shi a ce shi ne malamin mutane waɗannan wayo ba su ne alarama a yi dai to ka ji rena rena na gaba yanzu su waɗannan yan tsumbarkar yara ne irin ku da kannan ku da yin ku kadan wai su ne malamai su suke daga hadisi ai sun fahimci kaza ai a yi kaza hadisin suwa suka rubuta waɗannan ba suka rubuta hadisi ka ji matsala to wannan duk sanda zaka ga rikici a addini mafi yawa wallahi musulmin ke kaga shi wannan bayanin yi suna kuma shi da shi musulmi kashin gaba shi ke kawo a dama a dama kwanan gaske to kuma magana gaskiya ne malam tuni in duk mun bi na gaban ba wai mu ce ɗari bisa ɗari ba su kuskure ba ba shi muke ba a in kuka lura yanzu a karanta da muke ba da kurakurai da nake fitarwa ba ai sai na yi masu addu'a na ce ko ba mun kai su bane mu ballanta na mu fi su halin karatu ne ko na taɓa su kan na gaban da muka gane kurakurai su wallahi ban taɓa ba ba kuma ko na ba wai gaban kuma ni ko arena ba na su kan na gaba idan kaji ina fiye da na gaba ba aya ce ba hadisi ba ƙarya yake yana son ya cuci mutane ne to cikin addini ya fake da wani fito nan take zance wallahi ƙarya yake wallahi in ba waɗannan da nake ƙarya to ƙaryatawa bashe wani ƙaryata wallahi mutum mai alari mai shimawi abinan mai kawa'idi ai duk wanda ya zurfin karatu ya sa akwai raunin tarkibi a tsarin karatun shi amma na taɓa suka shi addu'a ke tsakanin na shi domin iyayenmu da lullubinsu ake koya musu wankan yana jikin wannan littafin su ma iyayen namu a jiki suka koya kakannin namu a jiki suka koya mu a jiki muka koya har yau ba za ka wanka janaban da ya wuce wanda ke cikin kawa'idi to malam mu shi kenan sai ka koyi kawa'idi da karatuwa to ka koyi alwala da wanka janaba da karatun mutum warka da shi ta koya ubanka da shi koya kuma ka ce wai su ne ababen suka ka kuma ka yi albarka ya yi daidai to ka ni ba wanda nake suka sai waɗanda suka fake za su cuci mutane cikin addini amma wallahi malami ya wallafa addini don kula shi na tarkibi ko na abu wallahi sai dai in gaya muku don mu farka amma wallahi ba in soke shi to rashin bin na gaba malam tulubu shi ke haddasa mana matsala cikin addini yara rikin su a london da kanansu shi ke wai sai su zama su ne malabai wai su sun gano kaza ai kaza ai kaza shi ke nan fa yaro shekarun shi duka duka daga dan suka haura 20 ya rike dan littafi to shi kuma littafin bai fi shafi 20 ba gemu shi bai fi kwaye 20 ba shi ke nan ya ɗage kai to shi ke nan ya zo shugaba shi ba zai fi kowa ba to ka ji matsal da ake ciki ubangiji Allah shi gyara mana eh? a cikin bos din su irin yan lafiyan bare bare muna cikin bos mm. wani zo da irin wannan magana cikin kun je za ku je ku da niyyar ziyartar masallacin annabi ne ba kabarin annabi ba mm. suka sai yan lafiya za a yankai kai mm. zaka ci ubanka Zakar babu da annabi ne yau zakara babu da annabi ne kan bar babu mota da iska eh, ka san za su yi mishi gabanci gabanci hakan nan ka gani wai shi ne shi ne shugaban addini ba na biya ce man hajji wala mai zurfi ba kada jama'i duk ba to ka gani to ka ga ga so da nasu to wasu nan garin ya da ma tuwa jin wannan nasu ma ai dama ai ya man hajja kawo bakar jafani sannan hadisai sun nuna ba ɗaya ba ba biyu ba wani da ya ziyarce ni ni ne zan cece shi gobe kiyama wani da ya ziyarce ni zan zama mai ceton shi gobe kiyama annabi ya faɗo ni ban san ya ka hadisan ba sannan kuma kai ka lura ka gani ko da ma babu hadisi zan ka auna ka auna aikin da annabi aka ce wai ba za ka gaishe shi ba shi masallaci menene matsayin shi ba dan annabin ba in ba dan annabin ba madina tana da wani sanyi in ba dan annabi ba babu mai iya zaman shi tana da wani zafi in ya taso in ba da annabi ba mu iya zama wata rana za ku ji mun da hadisin inda annabi ke cewa wanda ya haƙuri kai ba ma zan faɗa ba kila insha Allah kuma zan fito da karatun nan a gashi cikin kuma littafi a yana cikin littafi na insha Allah to kaji a man zara kabari wadda ballahu shafa'ati sannan kuma daga ibn umara abdullahi ibn umara ka kuma san duk abin da ya rage a duniya yanzu in ka cire ka'aba da kabarin annabi muhammadu wato da baitul maqdis duk abin da duniya ta rage wa abin da ya rage a duniya yanzu in ka cire uku nan babu wanda ya kai matsayin abdullahi ibn umara to ai sai ku tambayi dalili sahabi ne uban shi sahabi ne ya ga annabi ya zauna da annabi ya ji magana annabi ya roce ta kai naka uban ko kakan shi kuma wane ne eh abin da ka zo kenan duk kuma in ka shafe duniya nan yanzu wane ne ke da isnadi da annabi idan ka cire irin wannan magana to wannan daraja ita kankanuwa ce to ya ce gashi ka gama duk mun huta daga damu gashi man zara kabari wajen ballahu shafati wani da ya zarci kabari na to ceto na ta wajabta kan shi ko wa an anas ibn malikin a rawaito daga anas dan maliki to shi ma sabi ne kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zara ne filin madinatu wanda ya zarci na madina siban yana mai kwadayin lada abin da ake cewa ihta saba ya kidan ya lada wato kamar yanzu a cewa makaranci idan ka karanta alkur'ani da alwala da kyakkyawan lafazi da kyakkyawan niyya kowace kowane harfi ɗaya na da lada goma to kuma gaskiya ne to mahaddacin da bai sani ba sai ka gaya mashi sai ya alwala sai ya natsu to irin ya san harufan baki din nan to sai ya lissafa to bari ya sumuni guda in ga lada nawa zan samu ko to yanzu kadar sai ya karanta sumuni guda to sai dace da sumuni guda na da harafi dubu don Allah don annabi bai samu lada dubu goma ba ko ba haka ne ba to idan ya dora aka dinga dubu goma dubu goma ba sai an kai ga lada bata da iyaka ba to wannan shi ne kaga mutu sabon kaga in ana ta da shi akan wannan yadda da haka to kaga yaushe zai ba karatun kur'ani to wannan shi ne abin da ake cewa ihtisabi malamu mu kan shi da kwaɗayin lada amma abin da ake nufi lissafin lada fasara sun yi ne da ma'ana amma lafazin na nuna kidaya wanda ya kidaya lada aikin da annabi ce in yayi zai samu lada kaza domin kaga manzara kabari ko a manzara ne fil madina timuta siba wanda duk ya ziyarce ni a madina yana mai kwaɗayin lada kenan ko ko yana mai lissafa ladar da zai samu to kana fi jiwari yana tare da shi ne ma'ana yana cikin makwautaka ta yanzu mai arziki ya amsa mai arziki ne ka yi makwautaka da shi kuma kai tsiya in kuka lura ta'aziyar mahaifin shehu da muka tafi da daddare nan da yake wannan mai babban gidan mai arziki ne ba ya yi madannan da nan ya yi masu fenti ba to ba alamar yana da arziki kenan ba in matsayaci ne ba sai ya rika harara su sai da ba shi ya hada da nashi ba ba haka na masu ta kan yi ba to yanzu annabi ya ce wani da ya ziyarce ni a madina yana da lissafin lada ni yana cikin makwataka ta to annabi zai bari ya sha wuya ka dai san ba makwataka ne a nan madina ba ka dai san in an shiga lahira ne to annabi na gidan ina in an shiga lahira to wanda ke makwataka da shi yana ina kenan cikin ruwan sanyi ka ga an samu kenan a ziyarta annabi muhammadu in dai an yi ta da kyakkyawan niyya an samu me to ka gani wa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamah to kaji kuma na kasance ni zan cece shi ranar tashin kiyama wa fi hadisin akar a a wani hadisin man zara ni wani da ya zarce ni ba da moti bayan mutuwata to fa ka annama zara ni fi hayati ladar ba ta da bambanci da wanda ya zarce a halin rayuwata to to Allah rama duk wannan sai ta zama ƙarya sai yan samarin yanzu su suke da fahimta to kaji rena na gaba wanda kuma yanzu shine babban matsala addini wasu 'yan matasan yan zala ne suka ce a sai dai ka tafi ka ziyarci masallaci annabi ba shi ga a annabin ba wai sun fahimci haka yau wadon masallacin zai sai dai ku ne za ku ziyarci masallaci amma ba za ku ziyarci annabi masallacin ahem Allah ji ubanka to abin da nake so kenan a rika fahimta a rika lura a rika kwamfiyarin suka ce ko to a rika kwamfiyarin in mutum ya faɗi magana a rika auna ta shi masallaci me ya amfanin shi in babu annabi muhammadu kafin annabi muhammadu ba sunan tayyasir ba amma ba domina ba to me amfanin gidan Ta waka reha malikun imam malik ya gi ayyukala a ce zurna kabar nabi sallallahu alaihi wasallam wai shi farin girmamawa har ya wuce magana kabari ya ce shi wato shi bai san idan ce za mu ci kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ce za mu ci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin kabari ɗakin matacce to annabi muhammadu ko kwance ke dai amma ba matacce ne ba bai dai tashi ya komi amma ba kuma irin rayuwar ka ce ba yake da ita waka kada kutulufa an saba fi ma'ana zalika mai maliki ke nufi da cewa baya so a ce an zarci kabarin annabi muhammadu wato bigil aka ce karahiyatal ismi kyamata sunan kabarin nabiyin nan limawar da domin abinda ya zo min kauli sallallahu alaihi wasallama to la'ana Allahu zuwaratul qubur Allah ya tsine wa masu ziyartar kaburbura amma mata to malata ne wannan ana nufin yahudawa haka suke ziyartar kabarin shugabanninsu da kaɗe-kaɗe da raye da yara da manya da maza da mata haka nan banu isra'ila kan yi shi sa aka ɓoye kabarin annabansu to sai annabi ke cewa to Allah ya tsine ma waɗanda suka yi wannan yana korewa kar a mai da kabarin shaka za ku ji abin da zai ci a nan gaba annabi mata ba su zai ta kabari wa haza ya qawlu to ai wannan maganar ma cewa la'ana Allahu ruwaratul qubur da har maliki ke cewa ya ki wannan to ai wannan magana an kore shi wato da in da hadis na ne ke cewa nuhitum an hane ku an ziyarar kubur ga barin ziyarta kaburbura a'a a'a kowa ya faɗi nashi to to shi ne namu to kowa zai ba da ma'ana na kuma na hane ku an ziyarar kubur ga ziyarta kaburbara ba ba zuruwa to yanzu ku zarce su da na hana ku yanzu na halatta muku wa ma ta kuma rasulu wa ma na hakun anu to da ya hana yanzu ya ce ai kun ji wannan na'am yau banda mata to sannan kuma a kuna ko da kuka ce na tukum mu kuma namu mai cewa 'Yau nuhitu an hane ku an ziyarar kubur gabarin ziyarta kaburba to fa to ku ziyarce ta menene bambancin na tukun to da da ɗazu masu ruwayan na tukun ni na hane ku a matsayina na wakilin Allah domin wa ma duku kunji ji nuhitu an hane ku misali Allah ya sa in hana ku to yanzu kuma ya ce 'Yan halatta muku kun ji bambanci na ka'idar larabcin ba wanda za a soke domin kowane ya ba da mafita to kun ji wannan Hakanan hakanan wa ƙauluwa hakanan annabi ya ce man zara kabari wanda ya zarci kabari na faƙar da a ɗalaka isman ziyarar to wai da shi maliki bai son a ce an zirci kabarin annabi mu to ai gashi shi annabi Muhammadu ya ce man zara kabari in mai so a ce kabari shi imam maliki yana kare wa ne to shi annabi ya kira kabari kaga anan ba an kada maliki ba an kada shi to ko ba kada shi ba to radiyallahu anhu ko to rahimahullahu to wannan kayan kai ma kana so a yi maka yi mana ka zo kare annabi da hujja da kyakkyawan niyya a zo da hujja da ta fita ka ai kai ma sai ka ji daɗi yanzu in ka samu kare arziki ko irin gida na sai ka yi gidan ƙasa ko yanzu Allah ya yi bayan kare arziki ko fa me za su yi da ƙasa ba ci ko ba ko wani yaro mun yi zaman gidan haya da babansu sai matsalar guri ta same su ni da yake na fi su hankali ne maza na yana a gidan ƙasa sai na ji yana ba da labari ba sai ce to shi ma dai yanzu to zai yi irin ta malafa ne to shi ma dai gidan ƙasar nan zai to shi ma dai to ko irin na malafa zai matsayi to har ya mutu bai samu yayin ba shi a ganin shi gidan ƙasa ana kasawa ne ai shi mai kasawa to ai shi ya mutu ba abin da kai. ya mutu gidan hayar ba ko ko filin ba na ai damar shi ne kasa ai ni nasu ne yanzu ba mana ta azumi ba duk mai sukuni cikin mana yana sanya bude ba ke da abu mai daɗi to ai wani ko mara daɗin ma ba zai samu to ashe kaga shi yana sanya bude ba ne ko da yaya ba sai ka samu ba za ka ce ba daɗi to Allah ka bamu da daɗin wakila aka ce a ah, li'anna zalika domin wannan magana na limakila ina za'ira a falalu lamuwa mazuri wasu ka ce a'a annabi ya hana wato imam malik ya hana haka ne domin duk mai ziyara ya yi wanda aka ziyarta domin shi aka kawo mu alheri domin misali hannun da ya bada ya fi wanda ya karba ko wannan hujja ce yanzu wasu malamai wa haza ailan wannan zancen har yau yau laysa bi shay'in bai da matsayi a cikin addini iz laysa kullu za'irin bi hadhihi sifati ba kowane mazarci ne ba ke fin wanda ya zarta alal aqalli ga mu da abu biyu a yanzu idan Allah duk ana tunkuɗe magana imam maliki ne eto eh to gaskiya to bai dai kawo sun ba eh to kaga anan yanzu ba ku magana biyu yanzu izan da bayi nan yanzu zai ziyarci mahaifin shi shi da mahaifin shi wake gaba to kuma wake zuwa ziyarar ki ne zo to kaga ni ka gona yan kada wannan magana wai ga wanda suka ce imam maliki ya ki a ce mun ziyarci kabarin annabi domin mai ziyara ya fi wanda aka ziyarci kaga an kada wannan magana sannan idan yawwa ahan to kuma sannan yanzu in zaka tafi gaida malaminka ba suna abin da zaka kai ba ziyara to kai da kanka in an ce maka kai malaminka zaka yadda wani zaka zage ne kuma ai girmanka ya ma zage ka ya ce malaminka mutumin kirki ne to sai ka kwanta da hankali amma komin yadda ya daga darajar ka in ya kyari malamin ka ta ya tsinka maka arziki yadda ka sa ce kai ka mutumin kirki na ne amma uwa ka iska ce a'a a'a a'a ya ya gama banna an ya ce ita ta kirki ce kai ne ɗan iska to kila sai ka ɗauka, kila wasa ne to ko kuma hauka ne sai ka kila amma ya gyara kai bata maka wayo ya gama ya gama maka ɓanna misali to ka ji wannan to sai na muke na'am walaysa hadha umuma wannan bayani na cewa mai ziyara ya yi wanda aka ziyarta ba gamammen bayani ne sam wa qad da fi hadisi ahlul jannati ai zance ya zo a hadisin yan aljanna wato fi hadisin wato menene fi hadisin jannati to ziyaratum linabin za su tafi to su ziyarci ubangijinsu to kuma anan su ma su suka fi ubangijinsu kuma walam yamna hazal lafzu wannan lafazi bai hannu ba fi ta ta'ala a haƙin Allah ba a ce ba a akasta lafazin yan aljanna za su ziyarci ubangijinsu ba an yi amfani da lafazin ziyara kaga nan dai ana kada cewa ba a so a yi amfani ni da lafazin ziyara to wannan hujja ba hujja kaga duk ko ana ta kai ta kuma da nasi ne ba don duk masu wani a ce wai ba su ne malamai ba malam tilmur to zai nake kowa da baki wanda zai ce ma menene innamal a'malu bin niyati wa ma li kulli imri'in mana to kaga duk wanda zai faɗo wannan wai shine kuma wai malami wanda bai sa hamzatu wa sallama zai ce wa ma li kulli imri'in mana to kaga wani jahi ce wuce wannan Eh? haza lafza ai yayi daidai ba hana wannan lafazin ba yayi daidai yasa nake kokarin ya ce ha kai kuma ga lam ai ba yin wannan kuma ai ya kada ka'ida to ai dole ne jazma ce aikinta Eh? na yi mashi aidar tudu ke ba yaro ne eh. <laughs> lallai ko alarama ka yi bai don ko ɗuwur ɗin sai mu madai da furkan cewa lahi ma da ajiyarwa ta danna nabi to ka ji ko wa kala abu imranu abu imrana yau rahimahullahu inna ma kara ya malakun imam malik ce kawai yaƙi an yi kala a cewa to dawafin ziyarati yaƙi lafazin dawafin ziyarati ne wa zurna kabar nabi sallallahu alaihi wasallam lis imalin nasi zalika domin aiwatarwar mutane lafazin ziyarar nan bai nahum tsakanin su ba'alo libadan sashi da sashi kaji wani malami ya ce a'a imam maliki ya ƙi lafazin ziyara domin mutane na yin ta junansu ya kamata a bambanta annabi muhammadu wa to da junanmu yadda ka san yanzu a ce maka malam ne mu zo mu taimake keniya ai ya halatta ko ba ka ne ba to ka taimake ni in taimake ka to ai na sha ga muku to ko da yake na dan yin shekaru to ban faɗa ba salati ga annabi muhammadu yana amfanin annabi muhammadu alamun suka ce amma karka cika baki da shi kar kai niyya kama kana a annabi muhammadu sallallahu alaihi domin yawan mabiya na ƙara ma shugaba darajar shi ko ba ka ne ba na faɗa nan kamar shekaru 20 haka can waɗanda suka karatu suka banna wannan da na gaya musu amma yanzu na sana shekaru wannan lafazin mai fito daga baki to gaskiya annabi na amfanuwa da yau sanatin na muke miki amma bai halatta mu ko mu cika baki mu ne ya ci wannan ba domin ya wuce wannan lafazin hakika haka ne amma kuma an wuce wannan lafazin ya fi karfin a danganta mashi haka sai zama mu muna amfanuwa da wannan salati me amfanuwa mu muna ƙara goge tsatsa imaninmu saboda yawan ka da salati ga nabi muhammadu na nuna ƙaunaka da kusancin karshe in dai da kake to ka ji wannan sannan na buɗe maka hanya ta ijaba hmm, tana ƙara buɗe maka hanya ijaba ga jaddada imani da goge shi ga samun ijaba to ga kuma lada fasilar wadda take ta wannan salata to kaji to sai na muke bakara ta suruyata nasi wato to ta suruyata nabi sallallahu alaihi wasallama ma'an wato ma'an nasi bi hazal lafzi wannan hudu wannan ne fake kare imamu maliki duka bayan an gama fakacce hujji shi to sai ce to duka imam maliki ya ki wannan aiki ne domin saboda kar a daidaita annabi da sauran mutane a wannan lafazi wa a haba shi imam maliki yana so ya so ayyukansa a keɓance annabi muhammadu wato bai ayyukala a ce sallamna ala nabi sallallahu alaihi ba ku da za ka ce to sallamna ala alfarra'i kayan masalami akwai magana taslimi tsakanina da kai in dai ne maka abin kirki to gode kai ba addu'a amma babu lafazin salamu to ko za ka ce min Farawo alaihi salamu to ni zan ce maka buhari alaihi salamu to ka gani to ka ga zaka ce shi a bambanta annabi da sauran mutane sai dai ka ce sallamna ala rasulullah sallam mun gaishe shi gaisuwa ta taslimi ba hayyaina ba hayyaina ita ke mu, sallamna take mu da shi mm. sallallahu alaihi wasallam to sai ina muke ina muke har yau wato wato fa ina ziyarta ita ziyara ka ga mubatan ita halace bai na nasi a tsakankanin mutane wa wajibin to kuma wajibi ce a wa wajibin shaddun lumadi ila kabari to ka zan rama masu fana wajibi ne a ɗaura maɗiyu jam'u maɗaya wato jam'u maɗiyatin tagoyi ali wajibi ne a daura ma tagoyi sirdi ila da sallallahu alaihi wasallam yanzu ala ana bin ka bashi in Allah ya baka iko to ka tafi ka gaida annabi Muhammad har can kabarin shi wajibin ka ne inda ya samu iko shine ma'ana to shaddul madi iya iya daura sirdi to in an daura sirdin akan ya ke daura shi yayi ai duk wata gwanin ta karatu ce nake yi daidai abin da shi ya rubuta muka yuridu bil wujubi huna wujubu dabi shi wannan wajibci da imamu malik ke cewa wajibi a jiya gaida annabi muhammadu wajibi irin na musahabi misali ali ana so son mai karfi ana so son mai karfi to kaji wannan watar gibin da kuma kwadatawa wa takidin da karfafa Allah wa farlin ba wajen ce irin na farli ba wanda in baka yi ba ana za a rubuta maka zunubi eh to kuma kaga shi maliki dama ai yana da nashi wujubu iri daban-daban akwai wujubun na dabi irin shi wannan ka ga wujubun na dabi mm, wal aula indi shi indi wannan malami yau mai kare maliki sai ce abinda da ya fi kyau ni dai a guri na annaman ahu hana wa imamu maliki wakara hata malikin da hana wa imamu maliki lahu ga lafazin ziyara to bil ilafati ila kabarin nabi cewa kabarin nan ya ce ni abin da na fahimta ginin in kuma kuka lura shi na fara fara tun farko hmm. ya ce wa annahu law qala zurnan nabiya lam ya karahu ka gani da ya ce mun tafi mun zaci annabi muhammadu imam maliki lam ya karahu ba zai ki wannan bari kauli sallallahu alaihi wa sallama Allahumma la da alƙabari wasu nan yi wasnan ba a shi annabin ya ce Allah kar ka sanya kabari na ya koma gunkin da ake bauta mawa bayana wai misali irin yadda su alul kitabi kan yi duk shekara da lokaci a je a tururuwa a kan kabarin shugabansu in ba kuma ta ba ko kwanan nan 'yan Indiyan gurin wani guri da suke zuwa zara wajen mutum sittin kun san sun mutu kuma yan iran masu shi'a to da yake duk kamar arna ne to kaga su ma doka suke ai duk shekara motar da ke zuwa ziyara da gurin da suke ziyara ai aka rasa masu rai ba su lissafo domin saboda ziyara mamaci to kama wajibin an ne ce da mutanen iran da indiya kullum da wuya a wata shida ba su shirya wata ziyara ba wani bangare wanda za ka ga motocin sun zo haiwa gada sun fada ko masu adawa da su to sun tsare su sun harbe su ko sai an je taro a sabon ko su mutanen su kashe junan su gurin gogoriyo irin yanzu misali kadirai yanzu zuwa nan gaba in zagzaki ya mutu mai kuke tsammani in sha za to za su yi akan maganar ziyarta ta kabarin shi sai sun kashe junansu haka yake tun da yanzu inda yayan nan da shi suka wuta abinda suka rubuta mana gurin to ko darul jannati ne yana nan a hanyar dambana din to ba wuya an tafi an yi ziyara to kuma in kuka lura waɗannan masu bangamangan hotun nan su ma ba su rabo da ziyara a yi ta wahala kuma kanta to Allah shi mana sauri na ɗaya? Eh? na inda kace zuwa nan ne sai ya masa zuwa ba shi in kama sha biyu to bane da shi bane ina jin kaje ka da na ce maka ba na ajaru mata kai yau da kauli sallallahu alaihi wasallam da ba komai ba ne da zurun da zarna duk ne abinda za ka lura ma'ana in ta bayu tunda ba aya ba ce bala na a ce ɗeruwa ya kuskure ci a a fa'ili dai annabiya shi ne mafi mm. Allahumma la ta ja'al qabri a a an yi ko mm. itar da garabul lahi wato hushin Allah ya tsanantu ala qaumin ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida bisa mutanen da suka rike kaburburan ah, annabawansu a matsayin masallatai ka san ko waɗannan shegun yake nufi to bani isra'ila shi ya sa ya masu tankiri da kaumu mm. wai Allah ya yi tsananin hushi akan mutanen da suka rike kabarin annabawansu a matsayin masalatai to fahama sai shi maliki ya kiyaye ya rafata hazar labzi jingina wannan labazi ilal kabari to zuwa ga kabari wa tashabba ya kore kamantuwa bi fili ula'ika da aikata waɗannan mutane kaɗan domin yankewa lizzari ati ga wasila abinda za ka bi ka kai guri kaza shine ake ce ma wasila Wani nan ba ku misali idan mutum na neman auren mace ba zai kira ta ne ba su kaɗai tusi bayani to idan yana da muguwan manufa ba ta wannan gefen zai samu nasarar cimma kai ga bukatar shi ba to inda aure ba sai an gama ci an tattauna da ita ba wata ɓannan za ta faru in ba bukaita to alamar sai an kaɗaito an tattauna ta yadda yadda nan to shi ko mugu a nan yake iya shirya tashi tsaye da zai misali ina so in yi muku fassara in faɗa muku bayanin zari'a ne wato wasila yanzu in annabi ya wuri a zarci kabarin haka ai ni kaina na san lokacin da kabarin annabi ana jefa kuɗi da takalma ciki wallahi na gani alamar jahilci ma da ta ne dama wasila ne neman biyan bukata wata da jefa majanyin goyo annabi ina son haihuwa wani ne jefa takalmi ina son bada in dawo wani ne jefa kudi allah ya bashi kudi dama a shi duk abin da mai canfi zai yi da wata gaba da ya natse wadda ita ce yake tusare wa hasman da yankewa lilbabi ga kofa wallahu alama Allah shi ke da sani alhamdulillah wannan daga cikin irin wannan bari nan ba kudan wani bayani yau shekara 40 wani ya ya ce allah ba kariya ba munafunci ba kariya ba munafunci ba ba munafunci bayan ya yi fadi a rashi ya yi duk abin da eh, wani kudin wani kusan jikin Allah ba kariya ba munafunci kudi kudi kawai ba kariya ba munafunci kudi ba kudi ya ƙara tafiya ma.